الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين لكتاب من أقشين صحيح جامع بيان العلم وفضله ناب الضمالمي الزهيري حفظه الله وعافاه وشفاه كما أتلتاف شين جامع بيان العلم وفضله ناب الضمالمي الإمام ابن عبد البر النمري عليه رحمة الله تعالى كما ونزيز مجلس من همسن insha Allah a cikin littafin muna cikin babi na goma sha takwas da ke bayani akan rangwamen da shari'a da sassaucin da ta yi a game da ne a game da rubuta ilimi ana son a rubuta ilimi ka ai wasa ba a rubuta ilimi wa an Husayn ibn Aqil qala Husainu dan Aqil ce tabi'i ne shi Amna alayya ad-dhahhaq manasik ƙaramin tabi'i ne ya ce al muzahir almajirin abdullahi dan abbas babban malamin tafsiri ya mini shifta ya mini shifta wato ya mini dictation ya faɗa mini wani abu a game da manasikal hajj a game da eh, ayyukan hajji ya koya masa aikin hajji ya faɗa masa sai ce rubuta kaza sai ya rubuta sai ce rubuta kaza sai ya rubuta ya koya masa aikin hajji a rubuce da bai halatta ba zai yi kaga ya halatta kenan <clears throat> wa an bashir ibn nahik shine abu shafa al kenan yace qala kuntu aktubu ma asma'u min abi hurairata tabi'i ne yace na kasance ina rubuta duk abin da naji daga sayyidina abu hurairah falamma ratu an ufariqahu ataituhu bi kitabi lokacin da lokacin tafiya ta yi zan koma garinmu zan rabu da sagidu na abu huraira sai na zo masa da rubutun nan nawa faƙuntu sai na ce haza ma sami ita hominka Ci a kar makalla wannan duk abin da na ji daga gare ka ne ƙana na sai ce to ya yi bai ce goge ba bai ce ƙona ba bai ce me yasa ka rubuta ba sai ya bashi ya yadda da abin da ya yi haga wannan yana nuna ne yana nuna halaccin rubutu ga abubuwa abu hurairah yallahu anhu ya wa wani izini shine hikub na bashir abu shafa'i basri bashir na hikai wa an ibn sirina ka daga محمد ibn سيرين البصري ƙala ya ce kuntu alƙa abidata bil atrafi fa'as'aluhu ya ce na kasance ina rikkar abida ibnu umar ibni najiya al-muradi al-salmani ko al-salmani al-muradi to na kasance ina riskarsa in kawo masa bil atrafi da farko-farkon hadisi mun yi bayani akan al-atraf a satin da ya wuce waɗanda ba su karanta shi ba a matsalar hadisi Eh, fanni ne mai daraja a ilimin hadisi fa as'aluhu sai in tambaye shi in ce akara makalla wannan hadisin fa sai ya ƙara samun eh sai ya ƙara samun shi to kun ga wannan ma na shaida akan cewa ne ana rubuta ne ana rubuta ilimi ibn sirin tabi'i ne amma min awsatihim matsakaicin tabi'i shi kuma abida Ibnu umar eh, Ibnu al-muradi al-salmani to ya kasance shi kuma eh, babban tabi'i ne mun yi tarjamata a baya وعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه sa'id ibn jubair wannan tabi'in shahararren malamin tafsiri wanda alhajjaji bin yusuf al ya kashe shi sa'id ibn jubair ba annahu kana yakunu ma'a ibn abbas yana cikin mafi lizuntar ɗaliban abdullahi dan abbas gare shi to ya kasance yana kasancewa da abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma fa yasma'u minhu al sai ji hadisi daga abdullahi dan abbas fayaktubahu fi wasiqatir rahli sai ya rubuta hadisin fi wasiqatir rahli a tsakiyar mazaunin da ake dorawa a hau a zauna a kan rakumi shine ar-rahal eh shine bi manzilati sirji fil ba'i a matsayin sirji yake a rakumi na doki shine laraba suke ci mishi a sirji shi kuma na raƙumi suna ci mishi ar-rahal shi ya sa wannan sandar da ake riƙewa in an hau ta gaba ita kuma ake ce mata mu'ukharatul rahal ita ce mu'ukharatul rahal wacce manzon sama ya buga misalin eh, abin nan sitira da ita cewa ana buƙatar sitiran mutum ta kai tsawonta to sai ya rubuta yana kan raƙumi ana faɗin hadisi kawai sai ya rika rubuta abdullahi dan abbas na faɗin wani abu sai kawai ya rika rubutawa yana bisa raƙumi fa idza nazala da haɗu idan ya soka sai ya a takarda ji yana kan raƙuminsa raƙumin kuma dama an masa shimfiɗa a shi to kawai sai ya riƙa rubutu da ya ji abdullahi ɗan abbas ya faɗi wani hadisi sai ya sauki sai ya rubuta dama da da shi da alƙalaminsa sai kawai ya rubuta yana rubutawa idan ya sauka to daga nan sai ya kwafi a takarda ko kuma kayan rubutu da suke da su a wannan lokacin haka suke kula da ilimi sai ibn jubai wa an abi qilaba daga babban tabi abu qilaba abdullah ibn zaid al-jarmi abdullah ibn zaid al-jarmi qala yace al-kitabu ahabbu ilayya min an-nisyani imma wani ya soki rubutu to ni wallahi na fi son rubutu fiye da manta domin idan ban rubuta ba zan iya mantawa saboda haka na fi son a rubuta ko da wani ya soke ni cewa ban da hadda to na yadda a rubuta fiye da in ƙi rubuta kuma in ji in manta sannan ita ce daga wannan tarbiyyar ta rubutu tarbiyya ce da ya kamata mu dawo da ita ɗaliban ilimi ai ta faɗin fa'idoji mutum yana ji yana gani amma ba zai rubuta ba shi kenan zai su tafi haka nan sannan idan ya rubuta fa bibiya ake son ya riƙa yi ba kada ya zama ya rubuta fa'ida kuma gobe a sake faɗin tezata bai taɓa jin ta ba saboda bai bi ta kanta ba ya rubuta ne shi kenan ta yi gaba ko ya yi gaba shi saboda haka alkitabu a habbu ilayya minan nisiya gara in rubuta ko da za a soke ni fiye da in manta eh kaga idan wani ya gan shi ya rubutu zai zarge shi ce ta ba da hadda to ya fi sauki fiye da bai rubuta ba a zo tambayar sa kuma ya manta وعن أبي المليح ابن أسامة بن عمير الهذلي الكوفي قال تعيبون علينا الكتابة كنا أيضا تامن ربوتو كنا شاقمي ربوتو وقد قال الله تعالى alhali Allah yana faɗa yana cewa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa gashi Allah ma na da littafi Allah ma yana rubu ya sa ai rubutu eh ce ilmuha a wannan amsa annabi Musa ce ko eh qala fa ma balu qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa fir'auni zai ja da annabi musa ya ce to yanzu da ka zo ka ce mana musulunta to waɗanda kuma suka mutu kafin mu fa tambayin yan bid'a kenan to yanzu iyayenmu da suka mutu suna wannan abu me kake nufi game da su kagan kana da hikima sai ka ce ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa wallahi ban sani ba abawa Allah ilmunsu. Allah ya san abin da zai yi da su amma kai yanzu hujja ta zo maka saboda ka baka da hujjar da zaka zo ka ki saboda me inna wajadna al'aba ana ala umma ba hujja ba ce wannan wujudul aba'i ala milla aw ala umma aw ala dini ba da ba hujja bace da mutum zai zo shikenan ya ce ai shikenan shi ma yana nan akan abin da iyayen shi suke a'a الحق ليس مع الآباء ولا الأجداد وإنما الحق هو الحق لا يتعلق بأحد قد كيابات غاتيوا دولي shi yasa wata rana al'allama tunin usaimin rahmatullahi alai ana wani taro ya gabatar da lacca sai wani matashi ya zai masa baitota na yabo da ya tashi a baitotan sai ya be shi sai ya guluwi ya ce idan ya ce ya ce ya ce ya ce idan aka rasa ka addini zai raurawa nan take a shek muhammad salim kai ne daka mata tsawa ya ce ya tsaya sai wata sabuwar lacca ya ce la ya juzu ta'aliqul haqq ana rijal shi baya halatta karata gaskiya akan mazaje cewa ya faɗa aka ce wani ne a to haka ne Waye ya faɗa a ba wani ba ne ba gaskiya ba ne wannan talikul haƙi ala qital ke ba daidai ba ne hanzur li zati alqawli la lil qa'ili kawai to kun ga shine wannan so daga ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa gashi Allah yana da kitab inda rabbi fi kitabin وعن عبد الله بن حنش قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصد عبد الله بن حنش تابعيني قال رأيتهم عند البراء ناجا الماجرين وانا تابعي أقبا البراء بن عازب يكتبون على أيديهم أهنس ذكي ربوتو بالقصد دا كرا باس دا تكدا da ka ga tawada ga kara ita ce alƙasbu sai su rika rubutu suna rubutawa a hannuwansu idan suka koma sai su je sai su kwafe sai su wanke hannunsu haka suke haka suke saboda mahimmancin rubutu wallahi ba da dan rubutu ba da to da ba mu san inda muke ba eh to rubutu ba abun wasa bane idan kana kallon abin da magabatanmu suka rubuta na alkhairi malam sai ka musu addu'a mai yawa ce laulam yaktubu faman nahnu laulam yaktubu faman nahnu inda ba sai rubutu ba musu waye sau daga rubutu na da mahimmanci jiddan jiddan ba a wasa da shi ba a sakaci da shi a rika rubuta fa'idoji وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرخص له an yaktuba an yi wa abdullahi dan abbas rangwame malaman shi sahabbai da yake zuwa yaje ya karatu a wajensu to sun masa rangwamen cewa ya rubutu shi yasa ya rubuta da yawa ibn hazmin radiyallahu anhu ya ce a cikin littafin sa al-ihkam fi usul al-ahkam da za a tattara fatoyin abdullahi dan abbas da ilmomansa to za su ba da wasu mujalladat bakhma wasu manya-manyan littattafai za a rubuta ihun abdullahi dan abbas kuma haka ya nuna ya ce innama adarattu ilmi min hazal hayyi min al'ansa ya nuna wata unguwa ya ce duk ilimin da kuka ga ina da shi to daga wannan unguwan na sama saboda abdullahi dan abbas shekara nawa yi da manzo Allah sallama kuma da ƙananan shekarunsa so da ka mafi yawancin iliminsa shi yasa malamai suke cewa a aksaru a hadisi marasi mafi yawancin hadisan abdullahi dan abbas to marasi ne wato ba kai tsaye daga annabi sama ya ji ba ko dai ka ga ya ji daga umar musamman malaminsa wanda ya fi lizumta ne sayyidina umar abdullahi dan abbas yana da riwaya mai yawa daga na umar kamar yadda yake da ita daga abubakar haka daga usman haka daga ali da kuma sauran sahabbai duka waɗanda suka girme masa bai yi ƙasa a gwiwa ba duk da addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya masa Allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fid to wannan kuma sai ya sa masa kaimi ya rika neman ilimi wa kana Anas yaqulu li banihi sayyiduna Anas ibn Malik ya kasance yana cewa ƴaƴansa ya bani ya qayyidul ilma bil kitabi ya ku ‘ya'yana ku tattace ilimi ta hanyar rubuta shi وعن عبد الله بن عمرو يرفعه قال قيد العلم قلت وما تقييده قال الكتاب daga Abdullahi bin Amr bin al malami daga cikin sahabbai cikin marubuta wanda Abdullah wanda Sayyidina Abu Hurairah yace in akwai wanda zai fi ne yawan hadisi a cikin sahabbai shine Abdullahi bin Amr bin al-As li'annahu yaktubu wa ana la aktub saboda yana rubutu ni kuma bana rubutu sau da ka ya kasance yana cewa ƙayyidul ilma ya ce kuma manzo Allah sallama ya ce aka ce ma taqyiduhu to ta ya za a taskance shi qala alkitab ce a rubuta sau a rika rubutu a koyi rubutu mun faɗi cewa ya ake koyan rubutu ana koyan hatsinsa a ƙasar ku wani rubutu aka ce mu nan ƙasar an fi yin hatsin nasri rubutu ake yin wannan rubutun na littafi ƙasashen laraba su kuma sun fi hatsin ruku'ati irin rubutun nan da za ka gan shi kamar shorthand ya fi musu sauri mutanen da suke iraki su kuma suna da alhatsul kufi suna da rubutun da ake ce masa alhatsul kufi za ka gan haka littafin da ake zuwa da su daga iran in ka taɓa karanta wani ba to za ka ga da irin shi suke rubutu sannan mutanen magrib su kuma suna rubutu alhatsul magribi irin rubutunmu na zaure to ka koyi hatsi sannan na biyu ka koyi kawa'il imla ka koyi ƙa'idojin rubutun shan hannunka ne zai tsaya hannunka ne zai tsaya nan kuma shi kuma ƙa'idojin yadda na hauke da ƙa'idoji nahau ya zama ƙa'idoji sarfu ƙa'idoji balaga ƙa'idoji matsalul hadisi ƙa'idoji eh, usulul fiqh ƙa'idoji alqawaidul fiqhiyya ga ma sunan nan ƙa'idoji to haka imla'i shi ma ƙa'idoji ne ya ake rubuta ta'un in ta zo waje kaza ya ake rubuta alif in ta zo waje kaza duk mutum sai ya koyi wannan sannan na uku a lokacin da aka samar da alamatu tarqi punctuation mark to mutum kuma ya koya domin yan da ba su san su ba shi yasa za ka ga hatta a wannan zamanin namu akan yi sabani akan sunan wata alama daga cikin alamomin Majami'un lugha eh, abin nan kwamitotin da ake ake kafawa waɗanda suke bincike akan ci gaban harshe na larabci to za ka ga sukan lokaci bayan lokaci akan akwai wadda da ba a yadda da ita ba ma a matsayin alama sai daga bayan nan aka yadda da ita akwai da ba a yadda a yi amfani da su a cin hadisin manzo Allah salama ba kamar yadda ba a yadda a yi amfani da su a cin alkur'ani ba har yanzu to amma malamai da yawa sun yadda cewa ya aiki da su a cin hadisi yi ka zo kana sai ka sa ta ne dugo biyu sannan kuma sai ka sa alamatu tansi wacce eh, alamar buɗewa. wannan yan dan wannan dan dan watan dan tauraron nan dan dan wata dan karami haka guda biyu sai ka sa in ka gama kuma rubutunka da daga kalan sai kuma ka kulle kaga da ana yi in an zo wajen tambaya a sa ana yi a hadisi a shek muhammad nasiru albani babban malamin wannan zamanin na hadisi ya kasance na haka a littafan shi to wallahu alam saboda haka haka kafin sa Sheikh Ahmad Shakir shi ma yana yin haka haka sa al-muallimi Abdurrahman bin Yahya al-muallimi waɗannan ba mu da malaman hadisi kamar su a wannan zamanin namu du sai dai ka zama su ko ka zama almajirin almajirinsu ko ka zama ma ta taɓa kunninsa a ilimin hadisi Allah ya taimake mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين